jagorancin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya abu ne da ake yi kamun luddai ne kowane wata akan zaɓi shugaba kuma menene nauyin da ya rataya a biyan shi shine ke jaddada ajanda wato kanun abubuwan da za a tattauna a tsawon wannan lokaci kuma shi zai tsara yadda ake muhawarar lokacin da ake tuntuɓa america bisa su bi dokokin majalisar ɗinkin duniya to ita niger babu wata hanyar da za ta yi ta maido america bisa kan turbar yarda da dokoki na majalisar ɗinkin duniya to ka gani wannan ba yiwuwa saboda mi saboda ba masu karhi muke ba ba mu iya yunkurin mai haɗi a shi kuma galibinmu duka abubuwan kaga dai mu eh, mallaka faransa ne abubuwan da muke aiki da su duka mallaka faransa ne siyasar mu ta tsaro ta yankin sahel a mallakar faransa ce hawar da siyasa da ake ɗauka kamar ta sai yawo faransa take jagorancin shi to abubuwan da za ta iya yi Nijar shine ta bi umarnin da Faransa ta yi tun da Faransa ta taimaka ma aka zaɓe ta cikin wannan. mamman Sani Adamu akwai ƙasashe da ke fatan goyon bayan Nijar domin yaƙi da cin zarafi da Amurka take yi ta ko'ina. Anya waɗannan ƙasashe ba za su karaya ba murna ta koma ciki. Ika mu ƙasashe da dama suna da buƙatu wanda suke da hulɗa da Nijar za su yi kyautata zaton Nijar za ta shigar da matsalolinsu cikin ajandan abubuwan da za a tattauna. To sai dai Nijar ƙasa ce da take cikin kwamitin tsaro tsawon shekara biyu. ba kasa wacce da take zamne a dindindin kamar sauran kasashen nan biyar to muna una cikin kasashe goma wanda ake sauyawa shekaru biyu zuwa shekaru biyu to bayan wannan kuma muna kasa wadda ke kowa da fama da talauci kenan ba kasa bace wadda take da wani karhin tattalin arziki wadda za ta iya hodi a shi kasa ce wadda yanzu ba za ta iya wuce sharaɗi da faransa ta zana ba ina ganin abubuwan da za ta iya yi shine bin umarnin kasashen da suke da tasiri a kan amma wanda suke zaccen wai Nijar za ta taka rawar gani suna yin abubuwa da ne suna ɗaukar bukatunsu kamar gaskiya amma ba haka abubuwan yake tafiya ba